mai gida don Allah ina suna ma ne kan kuɗin nan da nake binka kai ka cika takura na ce ma 'yan Allah yadda zan haɗa ma kuɗinka ba da jimawa ba wa'annan ƙananan kuɗin da ba komai ba a wajenka amma kusan shekara ɗaya ka ƙi bani su dubu ɗari biyar ko kyauta ba za ka bani su ba kai kai kai daga ta malam kar ka faɗa min magana na ce zan baka abinka to bari in faɗa ma kan kuɗin nan komai na iya faruwa Mai jima wannan gayin ni da kuɗina amma yana son ya ɓata min rai lallai sai na yi wani abu dole ma in kawar da shi hello mai gida waki magana mai gida baka gane wake magana ba kana faɗin ko kai wayi ko na tsinkiyar mai gida ni ne abu lele to ya ya ya ya abu lele ba za ka faɗa min abin da yake tafi da kai saboda yanzu ba na son ina daɗewa ina waya saboda ko da yaushe ana bibiyar mu mai gida ba wani abu ne ba mai gida wani ne nake bin sa kuɗi amma kuɗin naga sun ki fita don haka kai nake son na bar ma kuɗin don na san a gurin ka dole su fito kuɗin sun kai nawa ne saboda yanzu ka san bana son karamar harƙalla mai gida kuɗin sun kai dubu ɗari biyar ka ba adireshin nasa kuma ka turo min da fotonsa. sa da rabbana ba wala huga mai gida ka ci lafiya ka huta kai abale akwai wani aiki da nake son na saka wani nake son ka tsayar min da numfashinsa sannan kuma ka zo min da benjamin allores da muke biyar sa yanzu zan turo maka fotonsa da adres nasa yayyayya an gama huga kai ku shirya yau za mu fita aiki mai gida ina ne za je aiki kai ka shiga tetayen ka mai gida ba a yi masa tambaya ku je karfe takwas ku fito da shirin aiki awale ka ƙara aikin da na saka oga ka san irin wannan aikin sai an sa lissafi yadda idan mun yi kisa 'yan sanda ba za su gane ba dss ba za su gane ba sojoji ba za su fahimta ba amma yanzu mai gida ka bani minti biyar zan kira ka da na isa wurin zan kace masa jijiyar jini da daidai wuyansa in dinga shan jini ne kamar ina shan strawberry Ka bi shabiwan ko koma min wancan gefe saboda ka san ba na da sniper irin ka kai jan gwado ka koma min wancan gefen ka kwankwasa kofar A'a, waki kun kusa kofar nan kuma da daddarin nan. Bari in diba in gani watakila yaron makwabta ne. Ana zuwa. Kawata kin kusan wani abu? A'a, Wai kina da labarin mijina zai yi min kishiya? Me kika ce kishiya? Lallai ashe ba mu ga ta zama ba. Kin san yadda za a yi? Idan mijinki ya shigo gida, to ki kulle gidan sannan ki ɗauko wuka ki ce ya sake ki sake ko ki kashe shi ko wace ta gasa bayan ya sake ki sai ki nemi wace ce amaryar da zai aura sai ki ce mata yana da taɓin hankali shi yasa kika gudu kika bar shi don ita ma ta yi hattara kar ta aure shi to bayan ta fasa sai ki dawo ɗakin ki muje wajen wani boka don ki mallaki kayan ki ke kaɗai. Eh a yiri in dai har kana son in barka da ranka to kai mini saki ɗaya. to yarinyar nan ko ta haukace ne bayan gashi can bata da tarbiyya bata da biyayya bata iya tarairaya irin na aure ba don haka bari in saki ta in huta na sake ki saki uku na yi miki saki ɗaya da kika ce na kuma ƙara miki da saki biyu sun zama uku kenan Ƙawata na zo neman mafita ne wurinki. Wallahi miki na ba saki ɗaya min ba saki uku ya mini. <laughs> Ya min daidai kin ga gida ya zama nawa ni kaɗai kenan. don ni ce amaryar da zai aure miki shi yasa na yi sinar mu ta mata don in kore ki in gaji mijinki so yanzu shawara ɗaya gare ki ƙawata ki je ki gama idda ki dan sha zaurici ke ma ki ji sannan ki sami akwalin bazawarin da ya kwantai tunda ke baki iya tarerarsa ba ko kuma ke ma ki je ki ma wata kwace tunda na koya miki yadda ake ko yau ne zan a kawo laifin ɗiyata kai yau ne zan a kawo laifin ɗiyata kai bari na je na ganyatun manyan mutane da abokan arziki na san motocin da zan a kawo ko sun yi karanci su kai mota talatin kaga daga nan zan kara matsayi duk inda na bi sai a dinga nuna na ana faɗin shi na wanda aka kawo laifin ɗaya ta mota talatin Assalamu alaikum, da Allah zuwa an jima ina ganyatar ku gidana don yau ne zan a kawo laifin ta. Ɗan Fulani yau ne zan a kawo laifin, to insha Allah za mu je. Kar ku manta fa ku zo saboda laifin ba ne a gaba ne, kusan mota ɗari biyar za a kawo wa. Ɗan Fulani mota ɗari biyar fuka ce. A'a, lallai laifin ba ne a gaba ne, in Allah yadda za mu zo. Baba, ina ka je gashi an kawo kuma baka nan. An kawo laife, motar sun kai talatin ko. Kai dai baba kai sauri ka zo. Totodo, gane nan tafi. Zangwado yanzu yanzu gana naga an kawo laifin yarka. ya an kai ban ga motocin laifin ba baba mu so gashi nan shin na ce ina kayan suke wallahi baba ga sunan cikin jikan nan sai da a yi hakuri da su don wallahi kayan ba su da yawa Sha'e! <laughs> Sha'e! cewa masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message mun gode